na zo na zauna kin zauna kin ta sani a gaba sai kuka kike min kin ki faɗa min abin da yake damin ki dan Allah dan Annabi ki fada min me yake damin ki dole ne ne kuka zule saboda duk abin da yake faruwa a gidan nan ya ja kaina kin ga irin cin kashin da ake min a gidan nan kowa baya so na kowa ya tsane ni wallahi na rasa ni me yake min daɗi mafita ɗaya ce kawai malami za mu tura musu sunayen shi kawai ya mana maganin su gaskiya ba na son wannan shawara kin manta abin da ya faru da salima salima wane ne ya kai ta bin malamai amma har yanzu bata samu abin take nema a wurin ba yanzu kuma daga ƙarshe ma ta bige da zama yar karamar bazawara kin ga ki bani wata shawara don wannan shawaran gaskiya bai yi ba anti na'am abincinki ne yake kama, shi ne ce bari zo gaya miki wallahi na manta da Allah ki ce maka ki sauke mu Duk ke kika jawo wannan abun. ai da ana sanki zuwanta ne yasa aka daina sanki abin da nake so ki gane shine in dai baccin da zaki kwanta ki ci gaba da yi ne to wallahi tallahi za a yi baki ki tashi daga wannan nauyin baccin da kike yi in ba haka ba wannan abin kina ganin ta za ta kwace miki miji haba wallahi tun da na shigo gidan nan bilkisu bata taba yi min wani abu mai kama da raini ba kullum cikin girmama ni take matsalar dai daga gurin Umar ne da kuma mahaifiyarsa. To na ji kullum cikin girmama ki take yi. Amma magana guda ɗaya ce daga yau kar ki ƙara kawo min wani maganan Bilkisu or something. Matsalar ku ku je can ku ƙara take da ita. Count me out of this da alabana na ciki. Gaskiya ni ne ba zan iya abin da kike tunanin zan iya yi ba. To shikenan sai kowa ya kama kansa. Kar ki sake kira na ma ki gaya min wani zance matsalar ku ne. Kwana ce. hello bilkisu cikin ne Ah, okay, ga nan zuwa ya dai bilkisu ne ba ta da lafiya kuma ina ganin kaman cikin ne to ai ba kai kamata ka je ba ka bari na fara zuwa tukunan Okay, ok sai ki zo mu tafi wallahi yaron nan yake da ubansa sak an tsaga tsara ruwa kuma ba ruwa yace za ki ba shi ruwa ki ce ma ki ba shi ruwa da ana ba shi ruwa haba yi shuru yi shuru yi shuru yi shuru dan baba yake da ke ke wannan yaro kama yake da ubansa amma wannan kike so ki bari idan Allah ya kai mu shekara mai zuwa za a haifi mai kama da ke ai bilki su ba juya ba ce gaskiya ha kin ga faɗanta Yawwa. Glad for yourself. Umar. Ta Allah ina son mu yi magana da kai. Ina jin ki lafiya da ku? Akan irin zaman da nake yi a gidan nan ne. Wallahi ba na jin daɗin zaman gidan nan. Saboda na kasa yafe wa kaina laifin da na aikata maka. Kai ma ka kasa yafe mu. Kwata-kwata ba na jin daɗi. Wallahi ba na kallon kaina a matsayin matar gidan nan. Ina kallon kaina a matsayin 'yar aiki. karki da ni kuma ya wuce a wurina kunya ne a'a kai ka goma wanka kenan Yeah. Yeah. Fatima, me yake haka? Tambaye ki nake me yake haka? Na gaji da zama a gidanka ne. Zan tafi saboda baka dauke ni a matsayin matar ka ba. Fatima, me ya zafi haka? Tunda nake a gidan nan na taba ce miki bana kaunar ki? Idan baka furta min da bakinka ba. ayyukan ka da kake yi suna nuni da haka. don kawai na maka laifi so ɗaya sai ka mai da ni sakarya mara yanci gaskiya zan tafi in barka gaskiya ne tabbas a duk lokacin da na kalle ki ina jin zafi a zuciyata amma ina so ki sani cewa duk duniya babu macen da nake so fiye da ki ni ɗan eh kwarai kuwa Fatima ke ce mace ta farko a duniya wadda na taɓa buɗe baki na ce mata ina so kuma duk abin zuciya sanda ya zo ka zama bako a ranar yabo so burin batu masako a yanzu zuciya sanda ya zo ka zama bako a ranar yabo eh, kin yi kira karke gaban zuba ban ga ma'aika miki sako ba tunda ido ki ya fi sanduba. duba zuciya ban ɗan wata baki ba duk matsala sanki nake duba nayi nasara tun da kina so na zan killace na yi ɗamarar kyautata saƙona buɗe zakata a jazance na gunka nake tausa kalama sanyi da muta mikitawa mi nasara kar bege ya kurewa ki fara'a da ƙauna ta yalwa ki wuce sa'a da adannan na kurewa kin mini da'a ni zan baki kulawa ki ci nasara ta zuciya sanda ya zo ka zaba bako a ranar yabo